بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وعلى وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من شائع وتر رمضان hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 12 ga watan 4 shekara 2022 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad babu gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a daidai wannan lokaci inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan man dinawa a wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon allah بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى Allah ya sa qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mu yi Allah ka ba mu ikon yi wanda aka ce mu bari kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon bari Allah ka sa qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira akwai tambaya ko? to bismillah to inda ma iyayensa ya ce mahaifinsu wanda ya haife shi to shi ne malamai suka yi saɓani dangane da ɗa idan uba ya koma zuwa ga Allah akwai ayyukan da sun istifaƙi cewa wannan ba a yi saɓani ba suna yi akwai kuma ayyukan da malamai sun yi saɓani wanda yana daga cikin abin da suka yi saɓani a kan shi shine akwai karatun ƙur'ani idan uba ya koma zuwa ga Allah da ya zauna ya ɗauki Qur'ani ya karanta sai ya ce ladan Allah ya kai wa mahaifinsa zai kai ko ba zai kai ba wasu na ganin ai ya shiga cikin wancan umumin hadisin au ilmin allamahu ko ilimi wanda ya karantar to in uba shine wanda ya sababin tsoruwar da akan hanya ta ilimi har ya zama abin da ya zama suka ce to duk abin da ya karanta na ilimi din ya ce Allah ya kai sakamakon zuwa ga babansa Allah zai kai wasu sun kafa hujja da faɗin Allah ta'ala cewa Allah ya ce wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu suka ce dan mutum kuma yana daga cikin sa'ayinsa a rayuwar shi da ka danka in yi aiki kowane iri ne yace Allah ya kai ladan zuwa gare ka Allah zai kai wasu malamai kuma suka ce a'a akwai ayyuka da dama da in yi. ya ce Allah ya kai ladan zuwa ga mahaifi zai ka amma sun ce ban da karatun ƙur'ani shi ƙur'ani Allah ya saukar da shi ne don kai da kake da rai ka karanta shi ta aiki da shi ka samu tsira gaban Allah gobe alƙiyama wannan shi ne Allah ya sa mu dace a kafin mu shiga gaba mu ci gaba da yin tafsiri akwai bayan Allah da suka aiko da saƙo akwai ɗan uwa malam zubairu daga ƙasar ghana ya yi ko sako ta hannun ɗan uwa malam sani alkanawi na kuɗi naira dubu ɗari da talatin sana kuwan ɗan uwa yanzu nan uzairu hassan ya aiko da naira dubu ɗaya sana akwai wani adamu muhammad ya aiko da dubu biyar da kuma wani ɗan uwa ahmad abdulrahman shi kuma naira ɗari biyar ne sannan da kuma wato wani bawan Allah Aliyu Aminu naira dubu ɗaya wani bawan Allah Adamu Sabiu ya turo naira dubu goma sha ɗaya sannan ya sake turo naira dubu goma sannan akwai eh, Ibrahim Illo ya aiko da naira dubu uku sannan akwai a wannan ba suna naira dubu ɗaya ya aiko sannan akwai zubairu abbas idris ya aiko da naira dubu biyu sannan akwai a wannan wannan su ne da saƙo a takaice sannan akwai wani bawon Allah da maka yi magana a kan abin da ya shafi kwamfutan nan jiya ya aiko mana da kuɗi a kusan biyun irin wacce za mu sai kwamfutan da maka yi magana cewa a siye kwamfutar inda mun yi magana a kan cewa za a siye ta naira wajen dubu ɗari biyu da hamsin ya aiko da wajen naira dubu ɗari biyar cewa a ce kwamfutocin guda biyu allah ya taka masa da alheri wannan mu'assasa tana yin aikace-aikace da yawa ƙwarar gaske gaske kamar yadda muka faɗa a ciki har da abin da galibi ba a cika yi ba a mafi yawanci za mu ga cewa idan mutum ya mutu wani dan uwa ne ana tare da shi yayi wa addinin hidima sai kaga cewa an manta da shi in kaga an tana da shi ta sa irin wannan munasabar ta sallah ko azumi sannan ake tunawa da shi so muna bude abin gwargwadon abin da yake shigo mu na kuɗi akwai wato dan uwa ma daga yi malam bello al'adamawi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama yana daga cikin wanda muka kokari tsara wannan janibin insha Allah sannan bara akwai wanda ga cikin bayan Allah da ya la'akari da irin wannan kokarin da muke ya aiko da kuɗi ta hannunmu ya ayyana wani malami daga cikin manyan malama da suka yi wa addinin hidima ya yana so a kai kuɗin gidansa kuma mun kai a garin kaduna ba sai na faɗa ba da abin da yake da alaƙa da mutuncin wani dan ka ba mu kuɗi ba dole bane sai mun zo nan mun yi ta cerere mun faɗa maka cewa ai mun iyalan wani kaza kaza kaza sai sa nake kurman baki in ce kawai in ka yadda da abin da muke ka ba mu kuɗi in baka yadda ba ka rike kuɗinka ba dole bane galibin aikinmu ya to duk komai sai mun zo akan social media mun bayyana shi amma wasu ina musu uzuri uzurin da nake yi ma wasu rashin gaskiya ya shiga tsakanin masu ba da kudinsa aikin addini da masu karɓar kudin akwai waɗanda ko ɗazu da na ji na kai ziyara hukumar zakka da wakafi abinda malam abubakar usman su dangi ya faɗa kenan ya ce akwai waɗanda da gaske in suka san in sun ba da saƙo zuwa ga wani an ci a miƙa motsa saƙon zai fi suna bayarwa amma mushkilar a tamu kanmu masu addinin muna da matsala ne shine uzurin da nake ma wasu za a zo a ce an tara kuɗi za a aikin addini naira miliyan ɗari in aka tashi taron daga ba in ka biyo ka ce a nuna maka aikin naira miliyan goma walla ba za a nuna maka ba duk kuɗin da aka karɓa kullum an ale hafana shikenan so shi yasa nake yi wa mutane uzuri na jarraba mutane da yawa na gani akwai wanda an ce ba sa ba da kuɗi Maruwata ne da na zo na matsayi su ina mu'amala da su sai na gane ba haka ba ne abin da yasa ba sa iya ba da kuɗinsu hanyar da ake zuwa da ita ne ta a ba da kuɗin ba su yadda da ita ba shi yasa ba sa bayarwa ba wai don ba su da kirki ba ne so yana da kyau mu kan mu masu addini mu tsoron Allah duk wata hanya da za mu jefa kanmu zuwa ga tuhuma mu dinga kauce mata tsakani da Allah mu iya kokarin mu wajen kauce ma wannan so muna yin iya kokarin mu akan wannan da izinin Allah subhanahu wata'ala sannan a kafin azumi akwai dan uwa malam Abubakar Sadiq shi yana kasar Kamarini mun ji wanda suke bibiya ta wani lokaci da kafin Ramadan idan ina yin live program wani lokaci ina cikin yi zanci a dan jira da Allah a bani minti biyar to lokacin kwamfutar da nake aiki da ita ta fara gajiya ne sai na yi rubutun ɗinta ta sake dawowa sannan in ci gaba da aiki mala abubakar sadiq ya siyo mana sabuwar kwamfuta wanda kudinta a kudin najeriya ya kusan kai dala dubu biyu dala dubu biyu ka hada za ka ta kusan kai naira miliyan ɗaya a kudin najeriya kwamfutar da siyo mana su wannan yana cikin abu na alheri da ɗan uwa malam abubakar sadiq ya mana gaskiya wanda ba za mu manta da shi ma allah ya saka da alheri sannan akwai bayan allah da yawa wanda suke ba mu'assasan nan gudunmawa kaso 95 cikin 100 kusan duk wanda suke ba da kudinsu ko sunan su ba su suka su a ji ba mun faɗa a gurin karatu in ba ya zama dole ba saboda kyakkyawan zato da suke da shi a kanmu da haka muna roƙon musu Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alheri mun faɗa mun ce akwai maganar abin da ya shafi marayu akwai maganar waɗanda suka musulunta duka wannan yana ciki da aikace-aikace da yawa da muke da haka a account number din da ake muke amfani da shi na mu'assasa guda biyu ne akwai sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas da turanci 00 guda biyu 2733 sai 29318 sana wannan stanbic ibtc sunan bankin kenan sunan account din kuma a sahabatul kiram ne sana akwai sifili-sifili guda uku takwas takwas ɗaya tara sai hudu hudu sai takwas ja'iz ban sunan banki kenan akawun ɗin kuma sunansa a sahabatul kiram wanda duk yake bibiyar makarantar mu ba bako bane ya san dama muna yin haka duk ƙarshen wata 25 har zuwa ƙarshe mu bada sanarwa hikiman wannan idan kana ahlus sunna kana bibiyar makarantar mu kuma kana da hali amma wata in ya kare ba za ka iya ba mu naira dubu ɗaya ba don mu ciyar da addinin Allah gaba to me amfanin ka ai baka da wani amfani a gurin to me amfanin ka ai baka da wani amfani a gurin mu ta fuskar wai ka ce wai kana so kuma ka ga mutuncin mu ya tsaro amma kana da hali naira dubu ɗaya ba za ka iya ba mu ba kana ahalin sunna ai bai waye kuma mu daina yaudarar kanmu ba yadda za a yi addini ya tafi ba kuɗi ba zai yi ba yanzu na faɗa muku wannan kyamara ce ake haskawa wannan kyamarar rabin miliyan aka siye ta dubu ɗari in ya mura ba za ka je mai ba cewa ka zo kana son kyamara ne ce daga ina ka ci ai daga masallacin malam Babu gusau ne shi ba ruwan shi da wani a'a shi kuɗi ya sani shi ne abin da ke gaban shi wannan kwamfutar yanzu ba za ka je ba kuɗi take bukata idan datar da za a sa a iyarin ɗin karatu me yake bukata kuɗi yake bukata yanzu akwai gidajen tv da suke sa akwai sunna tv akwai hausa bakwai akwai wannan daɗin kowa akwai tsarin da ake da shi yanzu ba wai irin tsarin da bane da za a cire plus tv a ɗauka a je a kai musu a'a akwai hanyar da yanzu shi sauke karatun yake ya tura shi ta telegram duk wanda ke so anan yake ɗauka karatun ya saka a gidan tv shi shine tsarin da ake to wannan tsarin yana buƙatar dole akwai datar da za ta yi aiki wanda mu za mu sai daka ko lissafi ma ba ma yi saboda yanayin aikin da ake yi so aikin yana buƙatar ainihin wato kuɗi sannan yana maimaita ta wanda suka yadda da abin da muke yi ba wanda bai yadda ba in baka yadda ba ba ta taka miki ba don dama ba muna addini ba ne sai ka yadda in Allah ya yadda da abin da ake an riga an gama ba su kike don kawai to shi yasa idan ana buƙatar a ba mu shawara ko za a tintiba abin da ya shafi harkanmu mu ta karantarwa muna da lambobin waya da muke barwa mutanen nijar akwai a Kwatano sannan akwai a Ghana akwai a Chadi akwai a Mali akwai a Cote d'Ivoire da makamantan da Gabon da makamantan su har da Kamaru kasashen da suke zage da mu amma wata ila su ba za mu faɗa ba sai gobe na faɗa muku na ce kwanan nan a nijar wasu suka je suka yi cuta aka tara musu kuɗi da sunan mu wajen naira dubu a kuɗin Najeriya sai daga baya bayan sun ba da kuɗin sai suka gane cewa wanda suka ba kuɗin ba wakilin mu bane amma ya ji ya sa riga irin tamu ya ji ya karbi kuɗin mutane ya yi cuta sai ya biya su alahira wallahi Allah ya sa mu dace akwai sifili takwas sifili biyu uku biyu takwas takwas sifili shida tara sannan akwai sifili takwas sifili shida biyar bakwai ɗaya sai takwas shida sai bakwai sifili sana akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu sai tara biyu sana akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli a hikiman irin wannan shine na san da yawa yanzu mutane muna na zato ya yawa tsarancin ba da uzuri ya yawa yau inda wani zai ganin yanzu na tashi na tafi gidan gwamnati ko da maslaha ce ta addini ta kai ne farkon abin da zai fara halittuwa a ran sha'ai malamai sun lalace ba haka ne? yanzu tsakani da kakalluwa na ba ko da bai san me kai ni ba amma abin da kawai zai fassara shi kenan an lalace shi kenan akwai lokacin da alaji amur cancan yi kafin ya rasu Allah ya ji kansa Allah da ya tashi karfafa da'awar mala abubakar gumi sai ya karfafe shi da wasu mutane a lokacin irin su alhaji ibrahim kano suna ciki alhaji amur giya yana ciki kudin da alhaji amadu cancangi ya amfani da su wajen iyarin ɗin karatuttukan malam a gidan rediyon tarayya na kaduna a wannan lokacin kusan dijjohin nan saƙon gidan rediyon tarayya yana kaiwa ya taimaka wa malam bakar gumu wajen waɗanda ba su fahimci mai malam yake karantarwa ba aka fahimci karantarwa malam duk wanda yake da shekarun da ya san abin da ya faru ya san abin da nake magana ya sani to sai ya zamanto yayin da Allah ya karfafa malam da wasu mutane da suka tsaya wajen su tsara mutuncin shi ta fuskar abin da duk kuɗi ke bukatar da a wasu a yi masa za su mai sai zamanto malam har ya bar duniya da wuya ka ga wani abu ya kama shi a ce maka ya tashi ya tafi gidan wani to mun kuma yanzu irin waɗannan ne aka rasa yanzu an zo taron a gombe wani miƙe ta surufi cewa malamai na Allah sun ƙari irin mala bakar gumi kaza kaza kaza kaza kaza mala bakar gumi zuwa gidan gwamnati bai zuwa neman kwangila bai waye sai da aka gama sai wani ya karɓi lasifika sai ce yi abin da ya faru shi lokacin malam Allah ya karfafe shi da wasu mutane ne da suka wa da'awar safa ba ta dama da hagu shi yasa sai zamanto bai buƙatar ya tashi ya je guraren da kuke ganin bai kamata a je ba su kuma yanzu masu karantar wa'annan mutanen suka rasa dama da wa dama da hagu shi yasa dole sai sun tashi sun je inda kuke ganin bai kamata a je ba shine abin da ke faruwa yanzu ni ba zaɓa ta aka yi ba ba wanda ba gwamnatin jiha ko ta lokal gamman ko ta ƙasa babu giran ɗin da take kawowa ta ce in ba mutane amma yadda ake zuwa gidajen 'yan siyasa da bukatu haka ba ake zuwa gidana ba mai rashin lafiya ya taho mai matsalan asibiti ya taho wani ma aure in zai kara ma tashi na bashi matsala sai ya to gurinka wallahi malam karka ce kuwa sani wallahi ana zuwa wani ya taba tasowa tun daga Kano ya ko kafarsa ya zo abinda ya kawo ni ya kawo shi ya zo san lokacin ya ji an ce matar mataimakin shugaban kasa na maji tana daukar nauyin karatu na ana sa a gidan rediyo to ya dauka in yazo zai ga gida na ya girman unguwan nan zai ga motoci sama da 38 a gidan da haka abin da ya kawo shi ya zo ne matar shi tana bashi matsala ni yake so in dumbuzu kuɗi in bashi ya zai ƙara aure haka muke cin karo da matsaloli irin wannan a daidai lokacin da al'umma na zuwa mana wallahi akwai lokacin da daga safe zuwa dare mutanen da suke zuwa gidana da matsala tara ba na iya kirga adadinsu wani lokaci daga azhar zuwa la'asar kaɗai sai kaga sama da mutum goma sha wani abu sun zo kuma ba fatawa ta addini ta kawo su ba a'a bukata ce ta rayuwa ta kawo su a daidai lokacin da mutane ba sa yin taro su ce to duk wanda zai zo gurin wani ya kamata ya zama fatawa ce ta addini ta kawo shi ba matsalar rayuwa ba amma kuma inda zan yi magana a kan siyasa su mutanen da suke zuwa maka da wannan hidimar su ne kuma gobe za su kuma sai ina ruwanka kai ba ya za ka je ka sa baki akan harkar siyasa amma kuma sun bari fa ana zuwa maka gida da hidima irin tawa amma kuma suna cawai don me kuma za ka sa baki akan harkawa akan harkar siyasa yasa wani lokaci in ta kure sai in ce to ai gadar da muke zuwa mu haura a karɓo yanzu kun taru kun karya ga daddamu da ku da ana tsallake yanzu sai ku jira yanzu ta ya kadi Allahu amran kana mafa'ula ka gani Allah ya sa mu dace da haka haka maka Allah mu je ayan da muka fara inna anzalna tawrata mu karasa أعوذ ce inna anzalna at-taurata mu ne muka saukar da attaura? fiha a cikin tahudan wa nur akwai shirya da haske ya hukumu biha na annabawa suna hukunci da ita alladhina aslamu wanda suka miƙa wuya zuwa ga Allah lillazina hadu ga waɗanda suka ce su yahudawa ne war rabbaniyuna da malaman da suke da alaka da littafin annabi Isa wal ahbaru da malaman da suka jingini zuwa ga littafin annabi Musa din bimastufizu min kitabillahi saboda abinda aka ba su amana su tsare na littafin Allah wa kanu alaihi shuhada kuma sun kasance suna mai ba da shaida abin da annabi yake faɗa cewa lallai gaskiya ne daga wurin Allah fala takshawun nasa Allah ce kada ku ji tsoron mutane wa ku ji tsoro na wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan kakku siyar da ayoyina da kudi ɗan kaɗan wannan ayar tana daga cikin ayoyin da ɗan ahmadiyya suke kafa hujja da ita cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba shi bane ƙarshen annabawa akwai wannan aqidar ahmad gulam alqaziya ne mutumin indiya wanda ya fito ya yayi da'awar cewa shi annabi ne tazararsa a karninsa da muhammad bin abdullahi babu yawa a daidai lokacin da duniya guguwa ta jihadi ta taso nan najeriya da shehu usmanu tsakanin wato shehu usmanu da muhammad bin abubakar a kowane kimanin shekara 58 muhammad bin abubakar ya riga shehu usmanu zuwa duniya da wani shekara 58 tsakanin shehu tijjani da muhammad bin abubakar ya riga shi zuwa duniya da shekara 30 da wajen biyar to a daidai wannan lokacin da suka tayya na maganan tajididi yana yada duniya da sunan jihadi ce sai suka yi kiretin ɗin ahmad gulam alƙadiyani sai ya minke cikin da'awar da yi da'ayoyin jihadi ya soke su ya ba su wata ma'ar idan kuka lura yanzu nan gaba kamar amfani da kalmar jihadi yana so ya zama wata matsala idan ka cika amfani da ita to za a zo a yi lamba a kanka da matsayin cewa wannan malamin ɗan ta'adda ne terrorism ana so a firgita mutane da wannan saboda haka da ya zo ya yi da'awar annabta to daga cikin ayar da suke kafa hujjar ita cewa akwai annabawa da za su zo bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai su ce akwai wannan ayar gayar abinda zaka kafa hujja da shi a matsayin hujjar ka babba Allah ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min kuma walakin rasulullahi wa khataman nabiy wa khataman nabiy fassara ta malaman kirki abinda suka fassara shine annabi cikamakin annabawa ne saboda annabi ya ba da misali ya ce inna masali wa an anbiya amin qabli misali na da misalin annabawan da Allah ya aiko kafin ni sai ya ce ka salin rajulin bana baitan kamar wani mutum ne igina gida fa'attanahu wa ahsanahu wa ajmalahu ya kyautata gidan ikawata shi faja'alan nasu ya tsufuna wa ya na lahu sai mutane suka zo suna zagaye gidan sai suna kallon ga wani ɗan gida ya gino illa zawiyatan fi zawiyatin min zawayahu sai wata kwana kwaya ɗaya da ya rage a ɗauko wannan bulan a sa ginin ya ƙara ta cika sai manzo Allah ya ce fa ana labinatu wa ana khataman nabiyina ni ne wannan bulan kwaya ɗaya ni ne makin annabawa wanda ba wani annabi da zai ƙara zuwa bayansa to sai su ce maka ai kalman khatam tana ɗaukar ma'ana da yawa a larabci tana ɗaukar ma'anan zobe ko ba ana ce masa katan ba tana ɗaukar ma'anan sam ko ba ana ce masa katan ba tana ɗaukar ma'anan cika tana ɗaukar wajen ma'ana tara za su kawo maka sai ce maka ai ma'anar katan ba tana nufin cika makin annabawa ba ne wai tana nufin zoben annabawa da ma'anar wai duk ilimin da Allah ya ba annabawa wai ya tattara ya ba manzan Allah shi ne ayat take nufi akwai wannan ahmadiyya da muka buga da shi a da a ƙibla a akan wannan aƙidar tasu da aka zo wallahi da wuta ta yi wuta sai da ya ce wayar sababu caji za ta ɗauki aka ce to kai za ka taho muƙamala ka kisa wayar ka a caji to haka suke to sai su zo su kafa maka hujja da cewa ai Allah ya ce inna arsalna ilaykum rasula. mun aiko manzo zuwa gare ku shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula yana mai shaida gare ku kamar yadda muka aika manzo zuwa ga fir'auna wani manzo aka aika wa fir'auna shine annabi musa ko to allah ya ce kama sai su fara maka cewa ka ganin gurin kama tabihi ne wanda yake mursal tunda an ambaci ta adatu tabihi sana akwai mushabba akwai mushabbahun bihi akwai wajen ashabahi to da an fara mushabba da mushabbahun bihi da wajen ashabahi Ba ka da ido a ilimin balaga to tun daga nan zaka fara ganin ya kamata kai shuruwa to sai sai kama din da ake magana yadda ka san Allah ya aiku annabawa zuwa ga annabi Musa sai su tambaye ka sai su ce maka bayan annabi Musa annabawa sun zo bayan shi ko ba su zo ba me amsa sun zo to sai su ce maka tunda Allah ya ce kama to haka nan kamar yadda annabawa suka zo bayan annabi Musa haka za su zo bayan manzan Allah in ka ce to da wani ƙur'ani za su zo sai su ce maka ai ba da ƙur'ani sabo za su zo ba A taura suka zo suka ɗauka wa'antan suka ci gaba da fassara su ma wa'annan annabawan aikin da za su shi ne za su ɗauki ƙur'ani za su ci gaba da fassarawa haka za su yi ta maka falsafa su ta kawo maka hujjoji na iska na ba gaira babu dalili to ne sai Allah da ya gama ƙarshe sai ya ce to wa man lam an bima anzalallahu duk mutumin da bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba to fa ulaika humul kafirun to wannan yana daga cikin kafirai to wannan daga nan ne aqila ta kawari take farawa ita kuma nan abin da Allah ya kawo ya ce bima ma siga ce ta umumi sannan kuma man ita ma siga ce ta umumi man ɗin ya ƙunshi kowane mutum a duniya ba wai sai shugaba ba Maɗin kuma ta ƙunshi koyaya ƙanƙantar abu ko saki ne idan ka yi shi ba yadda Allah ya ce ba ta yi hukunci da abin da Allah ya saukar to in za a buɗe maɗin da mantin komai da kowa su ya shiga ciki to su da yake yan son zuciya ne sai suka cire kansu su mantin da maɗin ba ta shafe su ba a'a sai suka ayyana wasu mutane shugabanni suka ce ai su ake nufi da wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun yanzu kadiya guda biyu kaɗai ka ɗauke ta a cikin mu yanzu matsala ne na farko sakin aure Allah da ya tashi ya ce wa manzon Allah ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna la iddatihinna idan za ku saki mata ku sake su da su. na farko tun daga sakin ba a yin saki sai an kiyaye mace jinin al'ada ya zo mata ya ɗauke kafin a sadu da ita sai a sake ta dan Allah ya sakin mu yake yanzu ɗaya kenan da ya ce wa ahsul idda sai ya tafi gaba sai ya ce wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku me yasa a munasabar saki da aka bude fitabi da annabi aka ce in za a saki mace a ta da idda sannan a kiyaye lissafin yaushe za ta fara idda yaushe za ta gama sai aka ce wattaqullaha rabbakum saboda lokacin da matsalar saki zai taso da mazanmu da matanmu duk ba ma jin tsoron Allah kowa yanzu ajiye abinda Allah ya ce a na hukunci yake son zuciya yake sakawa a ciki abinda ke gaba sai Allah ya ce la hunna min buyutihinna kaga ka saki mace amma Allah bai ce gidan naka bane sai ce nata ne kakka fitar da ita daga gidanta sai ya ce wala yakhrujna su kuma kada su yi mai kada su fita to yanzu ku ɗauki wannan abin ku ɗora shi a kan sikili yanzu cikin sakin da ake kaso ɗari in an yi wallahi da ƙyar za ka samu kaso goma da in sun yi saki suke haƙuri su bar mata a gidajensu su ciyar da su har su ɗauki nauyinsu su gama idda ɗaya kenan tsakaninku da Allah haka muke ko ba haka muke ba wannan fa har ahadin sunnan mu fa inna kullum fi hali da aka maganan sunnar anan banda wannan sunnar wanda zai saki mace in an jiya kafin ya zai dawo zai ga gatari ya tsaya kofar ɗaki ya ce wallahi ko ta kwashe kayanta ta fita ko ya sare ta da kuma Allah ya ce kar a fitar da su to wannan dokan mun tattaka ta ɗaya kenan sannan mu dawo Allah ya ce wal mutallaqati yatarabbasna Allah matsayi ya ce walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin matar da aka sake ta akwai mutu'a shine za a ɗauki wani abu na jin daɗi a bata kuma Allah sai yake haƙƙi ne ga masu tsoron Allah al ya ce yace tunda Allah ya ce haƙƙan kuma ikawo al-muttaqi ne idafarsa zuwa gare su yana nuna wannan mutu'atu talatin wajibi ne to dan Allah mu dawo yau mutum nawa ne a cikin mu yake sakin mace ya zaunar da ita a gidan shi ya ɗauka cewa duk kowane irin nauyi da yake ɗauke da shi a da yana nan a kan shi har sai ta gama idda ɗaya sannan in ta gama idda wargwadan ƙarfin shi ya kawo naira dubu ɗari dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu dubu ɗari biyar miliyan biyar ya ce to ki ya haƙuri zaman aure ne Allah ya kawo ƙaddara ta ƙare amma ga wannan ki je ki jari ki sana'a ki kanki da shi nawa ne kin haka a cikin mu nawa ne to shi yasa a nan wajen wannan dokar da ba ma aiki da ita mafi yawancinmu shin a nan wajen mun yi aiki da abinda Allah ya saukar ko mun saba to kaga a tunani na kawari to duk kuma wannan bai haka ba sai a dauko kafirci sai a lafta mai wa man lam kun bi anzalallahu fa ulaika humul kaga sai zaman to kafirin suna da mugun yawa a cikin mu ko kuwa to wannan sunnar ya kamata mu ji tsoron Allah har wanda suke kiran kansu ahlus sunna ne su jara ta idan kun samu matsala da mace ka sake ta kara bar ita idan saki ɗaya ne ko biyu bai kai uku ba ka sani cewa tana da asukuna da annafaka ka yi haƙuri ita ko ba ta bi dokar Allah ba ta maka ba daidai ba kai kakkaƙi bin dokar Allah shi yasa a ƙarshen maganan Allah sai ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu kai idan ka ji tsoron Allah ko a halin rabuwa ne Allah sai ya sa maka mafita wa yarzuquhu min haythu la ya hatasi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wannan ita ce ka'ida ta farko to da haka zamu ga cewa su wannan shine da haka kaga ma din ta kushi duk abin da Allah ya saukar domin siga ce ta umumi man din kuma ta kunshi kowa da kowa ba tana maganan wani shugaba bane da haka shi yasa Ibn al-Jawzi yace malamai sun yi magana guda biyu annahu al-kufru billahi shine kafirci da Allah na biyu shi ne al Alkufur bi zalika shi ne kafirci ne da wannan hukuncin amma walaysa bi kufrin yanqulu anil milla ba kafircin da yake fitar da mutum daga musulunci ba a shankidi a littafinsa na tafsiri adwa'ul ya yayi doguwar magana yace fadalla ala anna al-kalama fihim sai ya nuna cewa magana a cikin su wa mimman ƙalabi bi aya fi ahli kitabi daga cikin wannan suka ce wannan ayar wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiru tana magana akan yahudi ne yace kama dalla alaihi ma zakara al-barra'u bin azib kamar yadda abinda barra'u bin azib ya ruwaito yake nufi wa huzaifa ibn al-yaman wa ibn abbas wa abu mijlas wa abu raja al-utarihi wa ikrama wa abdullah bin abbas wa ubaydullah bin abbas bin abdullah wal hasan al-basri wa ghayruhum وزاد الحسن wahiya alaina wajibatu yace a kansu ta sauka amma mu ma ayar wajiba ce a kanmu naqalahu anhu ibn kathir wa naqala nahwa qawl al-hasan an ibrahim an-nakhai sai yace wa qala al-qurtubi fi tafsirihi wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafiruna والظالمون والفاسقون yace nazalat kulluha fil kuffari duka ta sauka akan kafare ne sai yace sabata dalika fi sahihi muslim min hadith barra wa qad taqaddama ala hadha al-muqdam yace fa amma musulmi muslim amma muslimi fala yakfuru wa in irtakaba kabiratan ba a kafar shi ko ya aikata babban laifi sai yace wato wakila fihi idmarun a ciki akwai idmar ai wa man lam yahkum bima anzalallahu dole sai kai takadiri sannan fassara zai fito wanda bai yi hukunci da abinda Allah ya sauka ba raddan lil yana mai musu da alqur'ani wajahadan liqaulir rasul sallallahu alaihi wasallama sannan yana mai musunta in yadda da maganar manzon Allah fahuwa kafirin to kafiri ne yanzu da me ya kafarta da hukuncin ko da musun da musun ba da aikin ba wannan ita ce maganin ibnu abbas fal'ayatu amma ala ala hada da haka aya ta gami akan wannan قال ابن مسعود Dan Mas'ud, مسعود يا فتا والحسن ده حسن البصري سكتي هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله wannan ya ga mai cikin duk wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya sauka ba. min almuslimina wal yahud wal kuffar daga cikin musulmai da kafirai da yahudawa amma ya zamanto mu'taqidan zalika wa mustahillan lahu yana mai kudurta cewa ya to da kuma halatta yin haka mutum ya yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba sai kuma ya kudirce a zuciyar shi yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ya alatta shi ne daidai haka ya kamata a yi balma yana ganin cewa kai rayuwa a kan tsarin Allah kauyanci ne yanzu duniya halin da take ciki ta samu ci gaban nan ta fi karfin wannan ba ta buƙatar wannan to mutum ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba sannan ya halatta yin haka to wannan kaulan wahidan malamai ba su sabani ba cewa wannan aikin nashi kafirci ne sai yake fa amma man fa'ala zalika amma wanda ya aikata haka wa huwa mu'taqidun annahu murtakibun muharramin yana mai kudurta cewa wannan abin da nayi ba daidai bane fa huwa min fusaqil muslimina yana cikin fasikan musulmi ne wa amruhu ila Allah ta'ala al'amarin sa yana gurin Allah in sha'a azzabahu wa in sha'a ghafara lahu idan an je lahira in Allah ya ga dama ya masa hisabi in ya ga dama ya masa azaba in ya ga dama ya masa gafara wa qala ibn abbas fi riwayatin abla dan abbas ya faɗa a wace riwayin cewa man lam yahkum bima anzalallahu faqad fa'ala fi'la yudahi af'al al-kuffari ya aikata aikin da ya kama da aikin kafirai wa qila ay wa man lam yahkum bi jami'i ma anzalallahu wato wa man lam yahkum bi jami'i ma anzalallahu fa huwa kafir duk wanda bai hukunci ba da duk abin da Allah ya saukar to kafiri ne fa amma man hakama bi tauhidi amma wanda ya hukunci da tauhidi walam yahkum bi ba'd ash-shara'i bi hukunci da sashin wasu shari'o'i ma fala da fi hadhihi al-aya bi cikin cikin wannan ayar ba sai yace was-sahihu al-awwal abin da ya inganta na farkon illa anna sha'abi qala fil yahud khasa واختاره النحاس قال سيتي ويدل على ذلك ثلاثة ashiya. yana nuni akan wannan akan abubuwa guda uku yayi doguwar magana akan wannan maganar da yi har ya kawo maganar wani malaminsu da ake ce masa ya kawo maganar shi ya ce malaman da suka ce wannan ayar wa mallami hakun bi ma'an zalallahu ta sauka akan yahudawa ne ya ce a'a idan an kalli siyaƙin maganar Allah da ya gama magana da yahudawan sai ya dawo ya juya kanmu ya ce fala takshawun nasa wakshawni wala tashtaru bi ayati samanan qalila kaga da mu ake magana ku? sai ce to man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun da ka sai ya zama takadirin wanda hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba yana sunan ansa musulunci sannan ya halatta wa kansa yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ma to wannan kaulan wahidan aikinsa sa kafirci amma wanda yi hukuncin iyadda ba daidai bane kawai hawa da son zuciya ce ta ɗibe shi to a kyale shi musulmi ne yana cikin fasikan musulmi kamar misalin da muka kawo ɗazu namiji ya saki mace ai dokar Allah ce a barta ta idda a ɗakin da ku sai ya ce ba za ta yi ma sai ya ce wa na kako san Allah ne ya ce a barta ta sai ce e ya yadda Allah ne ya ce a barta ta amma dai ba za ta yi ma ta gaba yana musu hukuncin Allah ba ne ya yadda da cewa Allah ne ya ce a yi amma dai yanzu san zuciya ce ta saye ce ba za a yi ma to a kyale shi wannan musulmi ne amma fasikin musulmi ne amma idan ya halatta haka ya ce shi ya halatta wa kansa ya hakan to yanzu ya fita musulunci saboda mai halatta abin da Allah ya haramta ba da aikin ba da halattawa wannan shi ne bambanci tsakanin wannan da wancan to akan wannan ne khawarij suka zamanto sun samu fitar kafa ya zaman to kawai suka zo suka yi umumin hukuncin ga kowa da kowa su suka tsare kansu ibn ashur yake cewa fa ammal qadiyatul ula matsala ta farko yace falladina yukaffiruna murtakabal kabira wanda suke kafarta wanda ya aikata babban aiki ya akuduna bi zahir hadha suna riko da zahirin wannan li'anna al-jawra fil hukmi kabiratu domin zalunci a wajen hukunci babban kaba'ira ne sai ya ce wal kabiratu indahum kufur su kuma kabira a gurin su shi ce sai ya ce wa abbaru an bi kufurin ni'ima yusharikuhu fi zarika jami'ul kaba'ir an sun yi ta'abiri a cikin da kafircin ni'ima wanda dukkan manya manyan laifuffuka suna haɗuwa da wannan sai ya ce wa hadha batilun wanda za su zo su yi takafirin mutane saboda mutum ya aikata aikin banna ba tare da ya halatta wa kansa aikin bannan ba to shi ma kafirci ne shi ma kai kuskure ne sannan kuma mu gane cewa a babin takfir dole yana da shurut da mawani shurut da mawani ba haka kawai ake minkewa ma a yi ta'ayinin wani a kira sunansa a ce wani kafiri ne akwai bambanci tsakanin alkufur bil wasfi da kuma alkufur bil ta'ayi ina iya cewa aiki kaza kafirci ne amma in aka kira sunan wani aka ce wani ya yi irin wannan aikin to shi ba zan yi itilakin kafirci a kansa ba sai na tambaye mai ya faru domin sai in sharaɗi ya cika babu mani usannan kafircin yake hawansa ko da ya yi aikin gashi aikin na kafirci ne amma idan sharaɗi bai cika ba ko sharaɗi ya cika akwai mani babu dama in ce masa kafin yanzu barin tambaye ku yanzu cikin watan ramadanan nan sai kana tafsiri wani ya zo ya tambaye ka yace akara makallahu da Allah menene hukuncin wanda ya dauki littafin Allah Qur'ani haka ido 60 ya wurgi da shi me zaka ce me hukuncin sa ya kafirta ko eh ya kafirta ko to me za ku ce kan annabi Musa da ya dawo daga miƙati a can Allah ya bashi labari ce wa ma a ajalaka an qaumika ya Musa qala yace hum ula'i ala asari wa ajiltu ilayka rabbi litarda yace Allah ai na baro mutane akan addini na yau gaugawa ne dan ka da su qala Allah yace fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samil ai kafin da baro. ai musamiri ya fitine su sun koma kan shirka Allah cewa ya falamma a Musa ila Higa bana asif da ya dawo yana fushi cikin bakin ciki a suratul a'raf Allah cewa ya wa alƙal alwaha allinan da ya karɓo na attaura littafin Allah ya jifa da su me za ka ce annabi musa ma kafiri ne to ga shi ya ɗauki littafin Allah ya yi wa ya jifa da shi kafin linzami ya fi ƙarfin bakin kaza kuwa to shi yasa a irin wannan babu yana da mugun hatsari musamman ga ɗalibai waɗanda suke annashi yanzu suke tasowa a harkar ilimi ba sa gane bambanci tsakanin kafirci na sifa da kafirci wajen ta'ayi ne so da shi ayyana wane ka kira sunansa ka ce wane kafiri ne to abin da ya tarattabu alaihi yana da yawa sau daga lokacin da ka ce wane kafiri ne ka kira sunansa kaga jininsa ya halatta matarsa ta saku in yi mutu ba za a yi masa sallah ba ba za a rike shi a makabartan musulmi ba sannan in yana da dukiya ba zai ci gado ba kuma za a gaje shi ba ba yana da kyau a san wannan mil hatsarin da ke biyowa bayan ayyana mutum a kira sunansa a ce makafiri amma kana da dama ka ce aiki kaza kafurki ne ka faɗi sifa to kuma in an samu wani ya yi irin wannan aikin aka kira shi aka ce wa na kafiri ne sai ka ce a'a sai an duba in sharaɗi ya cika babu mani'u kafin a ce masa kafiri kamar yadda za mu zo kan magana shan giya nan gaba za ku gani lokacin da Allah ya zo magana shan giya ya ɗauki matakai wajen guda hudu kafin ya haranta ta da aka zo daga baya aka ce giya haram ne sai aka samu wani sahabi daga cikin sahabban manzan Allah yana ba da fatawar cewa ya halatta In dai kana da imani da tsoron Allah to za ka iya korawa ina hukuncin wanda ya zo ce shan giya ya halatta kada an kaulan wahidan da maganganun malaman duniya duk wanda Allah ya ce abu kaza haram ne shi kuma ya zo ce halal ne ya fita musulunci to kuma gashi wannan sahabi sai aka zo aka kawo kin dinsa gurin sai da na'umar aka ce a kira shi aka ce kai kake ba da fatawar cewa shan giya ya halatta ya ce iya eh. dalilin kai ce ai Allah ne yace laita alal ladina amanu wa amilus salihati junahum fi ma qaim babu laifi wanda suka yi imani suka aiki mai kyau cikin abin da suka ɗanɗana na giya sai ce to bari ka ji ba haka ayat take ba kun ga yanzu an samu shubaha ko to yanzu yana buƙatar wanda zai masa izalatu shubaha wanda zai gusar da shubaha sai ce masa wannan ayar lokacin da ayar da ke gabanta ta sauka Allah ya je ƙarshe ya ce fa hal antum muntahu yanzu ba za ku hana ba wannan fahal an antum muntahu istifhamin ne da ma'anan nahyu wanda suka ce ai amfani da istifhami a gurin da ma'anan nahyu ya fi karfi sama da a ce in tahu fa hannu. da aka fahal an tun muntahuna da ma'anar in tahu fa hannu. to sai suka zo tunda Allah ya nuna cewa ga fa matsayin masu shan giya tunda in ba ku manta ba shekara goma sha uku da aka yi a makka babu maganar wutar a sha giya sai da aka zo madina sannan aka fara magana kar a shagiya to shine sai suka zo suke wasa annabi tambaya ya rasulullah ya hukuncin yan uwanmu da suka mutu suna shan giya kafin haramci ya sauka to sai Allah ya saukar da wahayi sai ce laysa alal ladina amanu wa amilus salihati jinahum fi ma ta'ibu kaga su sun dandana ta ne kafin haramci wa kaga suna da imani da aiki mai kana ka Allah ya ce babu komai a kansu yace to wannan shine ma'anar ayar abinda Allah yake nufi kaga sai aka yi masa izalatu shuba ina faɗar wannan ne saboda yadda abin ya zama to yanzu yana da sauki matsala ta tabdi'i da ta tafsiri kaga karamin yaro wanda ba shi da shaidar a gaban wa da gaban wa ya zauna ya karatu shi zai miƙe ce malam wani dan bid'a ne ai mubtadi'i ne yadda kasan sunna ta maman shi ce ko kayan baban shi ne baban shi ya mutu ya mai gado sai ya miƙe wani kafiri ne wani mushriki ne kuma ta hanyar ne da kiran suna wala yi hankali gara ka je lahira kai kuskuren baka kafarta kowa ba ko da ko mutum ya cancanci kafartawa da a je lahira wanda ya cancanta yana musulunci ka ce makafiri albani a cikin littafin sa hukumu tarihi sala abin da ya faɗa kenan yace wallahi gara ka je gaban Allah da kuskuren ga wasu arna ka gani mutum dubu ana rigima da kai an ce ba musulmi ba musulmi bane kai kuma kana musulmi ne yace fi sauki da aje gaban Allah da wanda ya tabbata a musulunci ka cire shi a cikin addinin musulunci to dole sai an yi taka tsantsan da wannan babi yana da mugun hatsari dalibai sai sun ba a hankali shi yasa za ku ga duk rubutun da muke yi ma yan bida'a sai dai mu faɗi hukuncin aiki amma ba ma ta ayyinin sunan wani mu kira shi mu ce wana kafiri ne ba mai ba mai ka kiyaye da kyau amma aiki kaza za mu ce ba daidai ba ne saboda dalili kana saboda dalili kana amma shi wanda ya aikin inda za ka ce mana mai hukuncinsa kafiri ne za ka ga za mu ja bakin mazami ne za mu ce maka aikin dai kafirci ne amma shi kan mun bar hukuncinsa yana wajen Allah Allah ya masa hukunci da haka yana da kyau ɗalibai sai sun ba a hankali a wannan babu tsakani da Allah Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace eh eh ka gani akwai ƙa'ida da malamai suke cewa ba duk wanda ya afka cikin kafirci bane ake dauko hukuncin kafiri a ɗora masa ba kuma duk mutumin da ya faɗa cikin bid'a bane ake dauko hukuncin dan bid'a ai masa tunda yanzu mun shiga cikin wani masifa da bala'i daga ƙananan yara wani ma karatu na nizamiya ya je ya fara a inda ya je karatun babu ma shaida cewa ya yi karatun koda na nizamiya ne ya zo ya samu yan ƙananan rasa'il kutaibat ya karanta gobe kawai sai ka ji ya fito ya ce wani ma ɗan bida'a ne wani ma ɗan bida'a ne wani ma ɗan bida'a ne wani ma ɗan bida'a ne wannan shine musifar da aka shiga ciki saboda haka wannan babu muna faɗa masa su rufe shi yawa su manyan idan suka buɗe shi sun san mu mun su sun sani sadaka magana ta karatu a wannan babu in magana kake yi ta magana abin da ya shafi hukam da waye da duk muna da amsar da zamu baka da makamantan su sadaka da maganan tabdi'i yana da sharadi ba haka kawai kofar take ba da maganar takfiri yana da sharadi sai sharadi ya cika babu mani'u sannan ake dora hukuncin wani mubtadi'i ne ko ake dora hukuncin wani kafiri ne saboda matsalar tana da mugun hatsari yana kira ga ɗalibai su taka tsantsan akan wannan sai yake cewa wa amma musulmi na, amma mafi yawancin musulmi wa hum ahlus sunnati sune ahlus sunna min as cikin sahabbai ko sahabbai faman ba'adahum inda indahum qadiyatun mujmala yace a wajen su ce mujmala na karkar hukmi bima anzala Allah yaqau ala ahwalin kafira. domin barin hukuncin ba da abinda Allah ya saukar ba yana afkawa a kan halaye ainihin wato mabambanta sai yake cewa fa bayanu ijmalihi bil adillatil kabira al qadiya bi adam at takfir bid dhurubi sai yake wa masaqul ayati yubayyinu ijmalaha ولذلك قال الجمهور al المراد abinda ake nufi biman lam yahkum huna sai ce al-yahud ya kawo maganan barra'u bin azib wannan shine khulasatul bayan a takaice dangane da abin da ya shafi wannan ayar bayan na aka fara da boko haram ba ta ƙare ba ina zaune a kaduna sai ga wasu mutane sun zo yan wata ƙungiya na manta ko sunan shugabansu na duniya ko wane ne wane ne annabahani aka ce wai an zo ne dawa ana su za a kafa daular musulunci sai na ce to kuna da kundi da kuke tafiya da shi a matsayin littafi na aƙida da kuka dogara da shi sai suka ce eh, ga littafinsu sai suka ɗauko suka bani suna zaune a gurin sai na karanta muƙaddimar littafin sai na tafi kwantar ɗin littafin sai na duba inda na tafi a kwantar ɗin littafin daidai kan wannan ayar da suka kawo fassara to man lana kun bima anzalallahu ina duba fassara sai na ga ya saba abin da magabatan mu suke kai sai na dawo sai na ce musu to ina ba su shawara mu dai nan mu mana tafiya ne karkashin izala duk wani wanda yake da'awar sunna a Najeriya ko ya kore ma kansa izala a wajen makiya ba za ta kore ba inda kai hadin sunna ne sun tashi zagin ka eh to sai fa sun hada ka ko kai dan salafiya ne sai sun ce salafiya izala dole fa sai sun hada wannan sai ta ba ma bata ma kanmu lokaci akan wannan sai na ce to yanzu ina ba ku shawara kun ga samari ku kiyaye yanzu yana daga cikin abin da har yanzu a najeriya mutane ba su yi hankali ba duk wani mugun mutum da yake so ya ɗibi mutane ya zuba masu muguwar aƙida farko abin da zai fara zuwa muku da shi da sunan zai faɗa da gwamnati zai karɓo muku haƙƙinku ba haka ba ne daga nan kawai sai ga mutane suna ruru ai duk garin nan ba malami na allah kamar shi ina rantse muku da allah a ce in zuwa na nan da a ce kullum caccakan gwamnati nake yi to da watakila ɗarin mutanen da ke nan za su dinga zuwa labari zai dinga zuwa a ce ai wani malami na Allah ya bayyana duk garin nan sai a ce in ba ne ba ba mai faɗa gaskiya menene me ajanda ta baka sani ba wannan ajandar da nan aka shigo wa mutane shi'a da na aka shigo da mutane boko haram da kuma mutane sun riga duk wanda zai shigo da wata muguwar aƙida sun riga sun fahimci cewa idan kana so ka karbu to ka zo jawin da ake ciki da zaluncin da ake fama da shi to kai kamar za ka karɓo musu haƙƙinsu ne ko da ba ka da aqida da sunan ilimi mutane ba aqida su ya dame su ba me ka taho da shi da sunan zaka karbo karɓo musu haƙƙinsu to za su saurare ka kuma tun da aka fara har yanzu a najeriya waye ya karbo ba wanda ya karɓo to da suka zo sai na ce musu to mu ba za mu bi wannan tafiyar ba saboda nan akwai izala sai suka ce ai ita wannan da'awar an kafa ta yanzu shekara hamsin da wani abu a mustawa ta duniya sai na ce to a can ne inda take ta kai amma anan yanzu za ku fara ta muka yi doguwar tattaunawa da su to jan hankalin da nake so in yi wa samari kun ga yana daga cikin dalilan da ya sa ƙungiyar izala ta yi nasara ta kawo har yanzu asalin ajandar ta da ta zo ba ta zo ta ce za ta kafa gwamnati ba aƙidar mutane ne ya lalace an nesanta mutane da sunnar manzan Allah sai suka kafa suka ce za su karantar da aƙida mai kyau sannan za su gusar da bid'a su tabbatar da wa kafa gwamnati da sunan addini ba shi bane babbar ajanda wannan samara ne na aikin da kuka yi idan ya samu falillahi alhamdu in bai samu ba ku yi kokari ku karantar da mutane aqida mai kyau su gyara alakar su da Allah domin yanzu idan ka ɗauke manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don Allah annabi nawa ne za ka faɗa irin su annabi Sulaimanu annabi Dawu a cikin annabawan da Allah ya aiko da wani annabi da wani annabi ne suka kama daular musulunci wasu ma da yawa korarsa aka a garuruwan da suke suka yi amma menene babbar ajanda a ni abudullaha malakun min ilahin gairu a bauta ma Allah shi kare kar a hada shi da kuwa ita ce babbar ajandar to duk wanda ya shigo muku da da'awa yace ya fara ta kuma wai im din da wai gwamnati yake so ya kama na nan idan Allah ku jira shi da ku gani daga ƙarshe sai ya fito da al'umma bala'i sai ya zama sharri cikin mutane saboda haka matasa su ba a hankali su hankali mu manufar mu na karantarwa mu karantar da mutane aqida mai kyau su gyara alakar su da Allah farko in Allah ya kalli zuciyarmu samara ko shi usmanu da ya kafa gwamnati a nan ƙasar ai ba manufarsa ne ya kafa gwamnati ba karantarwa yake aka kawo masa farmaki rassa ma ga kuma yadda ya koru hari aka kai mai daniyar bari ya kare kanshi daga farmakin da aka kawo mai Allah ya kawo dole musulunci a ƙasar ba wai don tsarinsa sa tan farko karantawarsa ba yana so ya kafa daular musulunci ne da haka muna kira zuwa ga samari su buɗe su. su ba hankali duk wanda ya zo muku da da'awa a karan farko ya ce muku wa dolar musulunci zai taba to billahi lazi ku yi hankali da shi daga daular nan sai ya shigo muku da wani bala'i kuma Allah ya kiyaye wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh